السلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عليتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو قصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل أشي ما يقول على اللهم إنا نسألك من خير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك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 وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم من أنا شيء جواد درسهم وأتكلم أدب من آداب الدعاء ladabi daga cikin ladubba addu'a idan ba kumance ba a kama yan bagilar musulmi a aidan kama wadda yake ya kamata ga musulmi a kama yan bagi lil musulmi a aidan bayyana ya dai du'a'i kama wadda yake ya kamata ga musulmi gama ne ya yi addu'a in zai yi addu'a to ya kamata gare an yi salliya ya yi salati ala safiyyar layi ga zafafin allah wa khalilu masoyi ne وعبده ورسوله كما باوا ne manzo ne na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin ladabin addu'a mai addu'a shi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa karja alhasu ala zalika fadaitawa ta zo game da yin salati kamin yi addu'a fi hadisan adida cikin hadisai da yawa min ha daga cikin hadisan akwai hadisu fudala ibn ubaidin hadisin fadala ibn ubayd radiyallahu anhu kan ya ce sana annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salati annabi ya ji wani mutum yana addu'a cikin sallah sai falam yusalli ala annabi haka kawai ya kama addu'a bai yi wa annabi salati wa sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wanga yayi gaggawa summa da'ahu sanna annabi ya kirai a kun ji an ce yana cikin sallah yana cikin addu'a sai an hannu ba wai ya ta sallah ba summa da ahu sannan sai annabi ya kire zan ku gane cewa ba cikin sallah na yake ba cikin addu'a na yake sai annabi ya kire wa qala lahu kuma annabi ya ce mai wani gairi kuma ya ce wani wanda ba shi ba idza salla ahadukum idan dayan ku yayi addu'a wato yayi sallah bi ma'ana yayi addu'a to addu'a da zai yi idan ɗayan ku zai yi addu'a fala yarda abi tahmidin lahi ya fara da ma Allah godiya wata na ya alaihi da yabo ga Allah wata wata'ala sun ma alaihi salli ala nabi bayan ya kare sai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ma da'u da da sannan ya addu'a ba'adu bayan ya gama ya godiya da yabo ga Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ma da'u sannan shi addu'a ba'adu daga baya ya roƙi Allah bai ma sha da abin da ya ga dama saboda haka ana so ga duk wanda bai yi addu'a shi ma annabi salati yana cikin abin da ka taimakawa da karɓuwar addu'a wani hada salatu maratib wannan sha'anin salati ga annabi yana da darajoji guda uku ahadu na ɗaya an yi salliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla du'a'i in sa samu na kamin mutum ya yi addu'a ana so shi a shi salati kamin ya yi addu'a wa ba da hamdillahi ta'ala kuma bayan ya yi godiya ga Allah kamin ya yi addu'a bayan ya yi godiya ga Allah sai ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wal martabatu a martaba ta biyu an yi salliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi awwalid du'a wa wasadiyu akhirihi yan son samu na mutum shi wa annabi salati farkon addu'a ce da tsakiyar addu'a ce da ƙarshen addu'a ce wal martaba ta talika martaba ta uku an yi salli alaihi mutum shi wa annabi salati ce a awwalihi farkon addu'a ce wa akhirihi da ƙarshen addu'a ce kun ga uh, abubuwa uku kenan na farko ya yi godiya ga Allah in ya ƙari ya yi wa annabi salati sannan sai shi addu'a na biyu Ya yi godiya ga Allah Ya yi salati ga annabi harkon addu'a ta da tsakiyar addu'a ta da ƙarshen addu'a ta na uku ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati harkon addu'a ta da ƙarshen addu'a ta wa yaj'alu hajatahu mutawassilatan bainahu sai ya sanya bukata ce ta tsakiya ya sanya bukata ce ta zama tsakiya ita ba harko ba ita ba ƙarshe ba to Allah subhanahu wata'ala zai karbi salatin to Allah karamci ne ya yi karni ya karbi salati ya ba addu'a sai ya karbi duka wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam liddu'ai yawa annabi salati in za a yi addu'a musulmin tahi kamar misalin mabudi na wanda ya kulle koha kunga ba ya shiga cikin ta sai ya bude to haka nan addu'a ba ta karbuwa sai an yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallam kala ابن al ابن القيم al شيخ ya ce ومفتاح wa مبودن الدعاء مبودن addu'a da aka bude wurin karba addu'a da shiya as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa annabi salati kama anna mabtahu salati at-tuhur kama wanda yake mabudin sallah alwallah to haka ne shi ma mabudin addu'a salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam summa nakala bayan ibn taymiya ya faɗi wannan summa ah, ibn qayyim bayan ibn qayyim ya faɗi wannan summa nakala sannan ya kawo mana ruwaya an ahmad bin abil jawza daga ahmad bin abil hawra qala ibn abil hawra yace sami'tu abu subhan abin nan al-mudarani naji abu subhan al-mudarani ya kuli yana cewa man arada an yas'al Allah hajatahu duk wanda ka son ya roki Allah bukata ta to fa la yabda abin salati ya fara da salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam in yayi salati wala yas'al hajatahu sannan ya roki bukata ta sannan wala khatim bis salati ala nabi kuma ya sure addu'a ta da yawa annabi salati sallallahu alaihi wasallam fa inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam maqbulatun lalle ma annabi salati addu'a ta karbawa wannan wallahu akram karancin Allah ya yi karhin an yaro da ma bainahuma ya kore abin da a tsakanin salati biyu ya ɗauke ya salati ya bar abin da a tsakiya saboda haka ana so ga mutum bayan godiya ga Allah ya yi salati sannan ya yi addu'a in ya gama addu'a ya koma ya yi salati sannan sai ya rubuta ah, wannan babi wannan babi kenan kun shi kenan yana yiwa a karɓa yana yiwa ba a karɓa ba amma dai wanga hanya iya biyo ga hanya ta sa salatin annabi sa addu'a ta tsakiyar salati annabi shi kaji an ce ana karɓawa da shi to sai babu na gaba min adabi ayi aida shi ma daga cikin ladubban addu'a akwai ladabi daga cikin ladubban addu'a kada mutum ya sa kauɗi lokacin addu'a sai yin kawai lokacin addu'a abin nan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a kun ga ya kare da abin nan aliku inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'in wa saqan to duk irin wannan in zuwa na kai babu da shi amma inda kai na za ka zanna ka tsara ta da irin wannan je wannan kauɗi to zai rage maka kushu'i zai ɗauke hankalinka daga abin da ya kamata ka yi amma in zuwa na kai haka na an ka rawaito ta ba ka dabi amma inda kai na za ka yi ta to kaka ta irin wannan shiri-shiri hanya ɗaya wadda za ta baka tawadu tsakaninka da Allah cikin ladabin addu'a babu babu staja'u wanda irin wannan kautin hmm, aikin manzana in ya kai na za ka shirya larabcin ka yanzu saboda shi shirya shi aka yi wa shirya maka shi wa shirya maka da dawadi zuciya guda gare ka amma in rubuce yake addu'a ta wadda an karwaito kaga babu wani takallifi gare ka sai yi ɗaya na ka sai wannan mai da laifi amma ka tsaya ka shirya ta jawon. yana cikin nisan take yana cikin ladubba wanda ka sa karɓa addu'a mai mayan bagile musulmi cikin abin da ya kamata ga musulmi wajen addu'a ta ta zannubu fi yi da kallu sajai ya nisanci tilasta maka na yi wannan sajau wato wannan kaudin da ake ce masajau ya nisanta kai ne gare shi fidda a cikin addu'a in ya wajen addu'a ne san ta kai ne gare shi in dai ba rubuce ke ba in dai shi zai tsara shi lokacin nan to ya nisan ta kai ne gare wa takallahu sana'atu kalami lahu da dora maka ne sana'a ta magana wato iya kawo kalmomi na abin nan na kwarewa wajen addu'a to ya nisan ta kai ne ga wa'annan abubuwa su ma limaman maka da kuka jin suna yin wa'annan abubuwa rubuta musu na aka yi ba su babu limamin maka wanda ka rubuta hudu ba kwamitin hudu ba da bayan yake wadda an ka rubuta wa ita za ka yi kaga kaka kawai 'yan an kawo ma ita rallar ba ka yi nazarin ta zuwa jama'a kawo nan bai ka gaba ka da takallus na rubuta ta na tsara ta duk ba ka da wannan to kai ma 'yan an ka kawo ma shi haka nan iya halitta قال الإمام البخاري إمام البخاري ياتي في رحمه الله في كتاب الدعوات cikin babi ne kitabun da'awa ne sahihi cikin littafi ne babu babu ma ya bayanin abinda aka karanta min sajai na sajai fidda a cikin addu'a wato an karanta irin wannan kaudin magana cikin addu'a bukari ya kawo babi akan wannan sun masaka bi sanadihi ila ikirama annabin abbas sannan ya ruwaito hadisi da sanadi ne zuwa ga ikirama ikirama almajina abdullahi bin abbas na shi kuma ya ruwaito ga ibn abbas radiyallahu anhu ma qala حدثنا كل جمعة abin nasa kulla jima'atin marra yawa mutane wa'azi kullum ya nemi su wa'azi ga jima'a sau ɗaya wa'azi ba karantawa ba wa'azi ga jima'a sau ɗaya kusan asalin yin wa'azi ga sati a kai wani gari a yi wa'azi sau ɗaya asali ne daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam da abin na sati ga sati a kai wani gari ko a kai wata shiya asali ne annabi ne ya fara shi yasa kun ga lokacin ikala a sau ɗaya aka wa'azi ga sati farkon izala sau ɗaya ake yi da an ka ƙara girma sai an ka dokewa a jan ƙasa daga sau ɗaya ga sati ya koma sau biyu ga sati su kuma mutanen jihohi su yi sau ɗaya ga sati su kuma mutanen ƙananan hukumomi su yi sau ɗaya ga sati wato da sunan walima haka to asali ne annabi ne ya fara kowace juma'a wato cikin kowace bakwai yana haita wani wuri kamar dai wanda mun kai karatu da su to ibn abbas haka yake ba mutane wa yace to hadisin nasa kullu juma'atin marratan to kowace juma'a kai musu hadisi wato ka samu rana kowane kowace juma'a ka samu rana inda za a kai ayi wa'azi kowace rana kowane sati na juma'a cikin juma'a wa yana abaita in ka ki yarda kai so ɗaya kawai da bakwai kamar ratin ka kai so biyu wa yana kasarta in ka yi da yawa fatala kamar ka kai so uku wala millin nasa kada ka kosar da mutane hadar qur'ani wannan qur'ani don idan yanzu kullum ana hita zuwa wani gari to wata rana kai dai za ka ta. mutane sun gaji da wazin na wata rana kai ɗaya za ka yi ta wata rana sai ka bude ko allah rama baka gane ba direban kakan tun da kana jiya ne ba ka barin gani ne eh amma dai ah, masu zuwa sai ka bude su baka samu to yace kakka kosar da mutane wannan qur'ani su gaji da shi wala alfaituka tatil qawma kada in same ka kana zuwa wajen mutane kuma kada in same ka wasiya ta yi ka wani kada in same ka ka ce ka iske mutane suna hira ta ce ko ka iske mutane wa biya hadisin min hadisin suna cikin hadisi cikin hadisin suna ta hira duniya kai zauna ta kama jan aya cikin su abin nan fatafussu fatakussu alaihim ka dora ba su kissa ka dora ja musu qur'ani kana musu kana ba su kisa bayan ka aske suna hira su wani su gama kaka aske suna hira su ka kama karatun ƙurani ba su sauraren ka fataka da wa alaihin wani ka yanke musu magana su wani sai ka kosar da su idan sun ka aga hirar nan to ita ɗaya suka gani ita ɗaya suka gani shi yasa kun ka ga ah, dawowar mu nan ga karatunmu ya zama mata sha'un wani saboda tasha mutane na mun ka ake suna hira eh mun ka zanna cikin nan ko wanda ka so shi dai ka tawo nan babu kowa na in mun ka tashi babu kowa na in ka ga an tawo wurin ga da kowa ya san abin da ya kawo shi dan ko kowa ya san abin da ya kai shi ba karatu ya kawo shi ba shi sa kun ka ga zamanan ya zama tasha so ɗari. Hmm. in ka iske mutane na hirar su ka karanta musu qur'ani fatumin lahum sai ka kosar da shi sai su gaji da karatun nan nasa shi yasa za ka zaune ni kana karatu suna hira shi yasa kuwa ganin nan in mutum ya to da ya hara ja ɗauko mana waya shi na arziki ko ya koma giye shi na hira da wani yanzu muna sa ya arziki su kamo shi domin ba hira ta kawo shi ba ya san nan ba wurin zama ne na ba karatu ya kawo shi to dan me zai kama hira kuma kuma ya san abin da ya kawo shi ya bari in ya gama ya ta shi hira kai nan gaba yan agaji za mu mu mutum kowa an ka bugo mutum ya ɗauka su an shawaya to eh, an shi ta sai an tashi tun da ba sauraron waya kawo shi ba to waye nan wurin in yanzu an ka tare da karatu in ka tura da ba ka gani duk sun ta saboda ba wurin zaman suna ba abin da ya kawo su an kare shi sun ta ya kashe ma a bitai mutum ko ko da kawai ya taho an shi waya ta Allah ya gafarta mana kada in same ka kana zuwa ga mutane suna hira cikin hirarrakin su ka kace musu hira da karatun alkur'ani fatumin lahun ka kosar da su walakin in ka ce suna hira ishiru kaka ja musu aya fai za amaruka to in suka umarce ka wannan to ba a kama abin da an ka faɗa muna Mana a ɗayin faɗa muna wani abu a ƙara mu gaba to fa haddisa ba su labari wa ya shahuna suna sha'awa ce ba su komo cikin sha'awa suna ta saurarin ka cikin jin daɗi da saja'a hadisin ya ci gaba to ka dibi saja'u kauɗi nuna da'a cikin addu'a hulce ne ko ka nisance shi kaga kaudi cikin kaudi da kujaje kalmomi masu manyan kalmomi cikin addu'a ni bu mai santashi eh wayan ne a hitto rasulallah ni na yi alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu da sahabbai ne la yaf'aluna illa zalika ba su yi sai abin da kaje na haɗa ma, abin da kaje na haɗa ma shi ɗaya suka yi yani la yafaluna illa illa zalika al-islam yana ne ba su komai sai ni santa wannan sajawa to ku lura da wannan wasiya da ibn abbas ya ce ya gano ga annabi da sahabbai ne ku lura da ita da kyau sai ku san abin da kuke yi dan kuna tare da mutane shi yasa kun ga majalisa annabi har aka yi hada har wani ya kulle wani bugu annabi zai ce komai ba don ba su buƙaci magana kai ba shi yasa kun gagara nan da an kai ta kwalle kwalle bugun majalisa annabi wanga ya kwalle wanga wanga ya kwalle wanga wanga ijiyoji ne sun tashi idanu ne ya huska ta ta yi jajajir ya gama kwalle kwalle kwalle bugu ya gama tike tike yadda hanya ko karatun bai saurari annabi na zaune bai ce kun ba sai annabi ya ce musu bayan ya wuce ni na sama eh, ta kalma in ya faɗe ta duk abin nan da yake ji na hushi yana ɗige a'udhu billahi minash shaitanir rabbi. ai annabi ya san ta bai faɗa mai don ya san lokacin nan da ya hushi zai saurari sai wani ya tahi da ya sheka ya ce mai ya ce Allah ya ce ya san wata kalma inda ka faɗe ta da hushin ya sauka gare ka ce a'udhu billahi minash na rajim sai ce a fa hala ana majnunun hal ma hukaci nake na ke cewa a'udhu billahi minash shaitanir to kun ga inda annabi na ya ce mu haka nan ya samu matsala ga imani amma da yake wangana ya faɗa ma kun ga laifi ne dan kaɗan to haka nan majalisa take ba ko ni ka gani ko kana ranta da mutane ko ni ka gani kai magana ba magana bari lokaci gare ta in sun ka buƙaci magana ka kai in ba su ta ba kama kanka eh magana abin nan man kana yaminu billahi al-akhirati fa la falyakul khayran aw liyasmut to abin da ka gaba alheri na aka kawo wata ja'u abin da ake ce masa ta ja'u kuwar kalamul muqaffa ita ce magana wadda aka wa kafiya ƙarshen ta ya'un ko ƙarshen ta ta'un ko ƙarshen ta alifun ko ƙarshen ta ainihin duk jumla an ka ɗauko a ya sa mata kafiya min gairi mara'ati wa zanin ba tare da lura da ma'aunin ta na sarrafa wa takallafa zalika fi da'i amurin makaruhun to mutum ya dora maka ne yin wannan sajau cikin addu'a al'amari na makaruhi lam yakun alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai zama a yana aikata haka nan ba wala adam na ashabi daya daga cikin sahabbai ne kuma ba shi haka ne wala hada kana ibn abbas radiyallahu anhu ma dan haka ibn abbas ya ce fa inni ahittu rasulullah ni na yi alƙawari wato na zanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu da sahabbai ne la yafa'aluna ba su aikatawa illa zalika istina ba sai nisan ta tajau shi da suka yi ba yi ne kala zuhuri mallan zuhuri yace wa ma innama karihahu sallallahu alaihi wasallam dama annabi yayi ta tajau abin da yasa annabi yayi ta tajau wato dalili guda limu shakalati kalamul kahana dan yayi magana da yayi kama da maganar bokaye kun ji ta ja'un ma yi kama da maganar boka idan haka cikin addu'a lokacin addu'a ba a kallafa shi kama fi qissatil mar'ati min huzaili kama wanda yake cikin kistan matan nan ta bani huzaili a cikin fatawar ba'i yashiru wannan cewa yadda yi kama wanda yake cikin kistan matan nan ta huzaili ishara ya kai ila ma akhrajahu musulun. zuwa ga hadisan da sahihin musulun ya rawaito ishara ta yi kai zuwa ga hadisin da sahihu muslim ya rawaito hadisin sahihu muslim fi sahi yana da cikin littafi ne min hadisi abi huraira na magana abu huraira kala ikita talatin ra'atani mata biyu sun yi hada kiyoshi na guda biyu sun kai hada min huzaili cikin banu huzaili fara mata hidahuma al al'ufara da hajar sai guda a kila an kware ta an ƙware ta ko kuma an buge ta bugun da ya karhinta da ta samu kwaciya sai ta ɗauko duci sai ta jefa maguda fa katalata sai ta kashe ta wa ma fi baɗa ne a ta kashe abinda a cikin cikin ta da ta buga mata dutsen nan sai jaririn ta ya mutu ya yi shure-shure har ya kashe uwa ta fa ka ta samu ila rasulullah sun ka kawo husuma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hukunci annabi ya tajanina gurrata abde wato a bada karamin bawa shi addiya jinjirinta awali da ko a bada boya mace babba ba karama ba waƙada bidiyatil mar'a ita ko macen wanda ta mutu waccan biya dan da a cikin cikin take ita ko diyarta ala aikilatiha wagga da ta kashe ta to ita za ta yan uwanta za su biya diyar wa warasa waladaha kuma ya gadar da ita ɗanta yace ita matar da ta mutu to ɗanta da a cikin ciki ya gade ta wa mamma ahun da wa'anda a tare da su faƙala hamlu bin nabiga sai hamlu bin nabiga alhuzali ya ce ya rasulallah kaifa kaifa uguran walla shariba wala akala la shariba wala akala ya za mu biya wanda bai ci abinci bai sha abin sha ba jariri cikin ciki kace ba biya shi wala na daka bai yi magana ba kun ga wannan saja'una ya kai wala halla bai daga murya da kuka ba wato bai yi kuka ba ma'ana dai bai rayuwa wato dai ma'ana bai rayu ba wa matala zalika ya dallu irin wannan abu jihar da shi akai annabi na haika faɗa mu da zai hukunci ce irin wanga abu jihar da shi akai ba abin ban za banza akai da shi ba abin biya ta wannan saja'u da yi kaudi na yi na magana فقال رسول sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم انما هذا من اخوان القران sai manzo Allah ce dama dan mutunan ga yana cikin yan uwan bokaye min ajali tajai saboda tajau dinai Allah bai taja'a wanda ya taja'u da shi saboda wannan kaudi da yayi na magana yana cikin yan uwan shi bokaye to shi na yaka ne da cewa irin wannan kaudin yayi kama da magana bokaye don annabi na yace wannan min afwani shayadi ne yayi kaudin magana irin na shaytan na bokaye min afwani ko hali hmm. to irin waɗannan duka shi aka ce ma astajau wanda ba a san in mutum ya so addu'a ya rika yi nai amma kamar na ambata muku yan addu'a a rubuce take to babu laifi karanta dai za ka yi ba kai za ka yi saja'un ba karanta shi ne kai ba yi ne kai wannan ba da mai shi yasa kuwa ganin wajajen hudu ban makka da ne misali kuna gani na rubutu a kai a kawo musu mu ma za ku gani a kwana tashi za ku ga hudu ba ta zama rubutatta kungiya tana rubuta da kanta ba tare da wani ya rubuta mata ba tunda ita gwamnati dai ba ta da izinin gwamnatin Najeriya ba ta da izinin ta rubuta mutane hudu ba tunda ta ce babu ruwanta ba addini ta kai ba to ba ta shigowa cikin addini amma inda ta addini ka ko ta na shigowa amma tun da take babu ranta da addini to me kawo ta ga hudu ba babu amma gwamnati masu addini su kai wannan amma ita kungiya ta addini ta tana iya tsara ma mutanen addinin ta ga wanda za su hudu ba ita ta addini ta ita ko gwamnati ta sai ta ta harkar ta demokuraɗiyyarta demokuraɗiyya ko malamai sai dai wanda ya sa kai ne ciki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 ka taimaka mana Allah ka raba mana sabonka ka raba mana sha'awa sabonka Allah ka tausaya mana ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da akhlasi Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da akhlasi da mataba'a Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tayar da mu tare da mai sunna ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna sallallahu alaihi wa cikin aljanna ka sa mu cikin makwauta ne Allah ka kara mana imani da lahiya ka kara mana tsoronka ka kara mana ibadarka da akhlaqi Allah ka raba mu da sabonka ka raba mu da sha'awar sabonka Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka su cikin kaburburan rasu. Allah ka haskaka musu kaburburansu ka kare su daga dukkan azabobin kabari ka kare su daga dukkan azabobinka wayan mu da annan da ransu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa mu rayuwarsu albarka ka kara musu imani da lahiya ka sa su yi kyakkyawan ƙarshe mu duka da mu da su ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah ka gafarta ma iyalan mu iyalan mu Allah ka shirya mana su Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka haskaka suka haskaka matsalolin rayuwarsu Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da ƙannansu, Allah ka tusaya mana ka kama mana tarbiyyar ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka riƙa mana su Allah ka wake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa aljanna makawon mu tare da su ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka kai manya manya malaman musulunci da su masu tsoronka kai manya-manya shugabannin musulunci da su masu tsoronka da albarka sunayenka Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su da mu da su Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahicin ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri da albarkar sunayenka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka shirya shugabanninta ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da masharata na kwarai ka kare mu ka kare su ka azaita ma alherinsu ka kare mu daga sharorinsu Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya kai tantanuwa Allah ka gusar da suwa tashi hankali Allah ka busar da shi kashe kashe Allah ka busar da shi kone kone Allah ka busar da shi Allah ka yi mana maganin hikina kowace iri mun tuba Allah ka yahe mu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ansa mana addu'o'in mahukuntan arewa duka Allah ka kan su wuri guda Allah ka shirya su Allah ka shirya su ga abin da kaka so kana yarda da shi Allah ka ba su mataimaka da mashawarta na kware Allah ka kare mu ka kare su ka ma alherin alherinsu ka kare ma daga sharorinsu Allah mana roƙon ka bai asma'ikal husna wa sifatikal ula ka tusaya mana ka kare mu ka kare jiham jiham nan ta ma Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka gusar da hitina kowace iri ka gusar da tashi hankali kowane iri ka ba mu kariya a cikin wannan jiha ta mu kariya ta musamman Allah ka kare wannan jiha daga gabacinta zuwa yammacinta daga yammacinta zuwa gabacinta daga kudancinta zuwa arewacinta daga arewacinta zuwa kudancinta Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka zauna da mu lahiya Allah ka zauna da mu lahiya Allah ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu Allah ka ya muna Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da masharata na kware Allah ka kare maka kare su ya Allah ka kare maka kare su ya Allah ka kare maka kare su ka azurta ma alheran su ka kare mu daga sharorin su ya Allah ka taimake mu ka ka taimake kowa akan ka ba mu nasara ka ka ba kowa nasara kan ka ba mu rinjayi ka ka ba kowa rinjayi kan ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ansa mana addu'o'in mu ya Allah ka kare mu ka kare garin nan nama da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka a cikin wannan gari nama da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka ka ƙara mana ibadaka da halasi ka shirya maka shirya matasa Allah matasa Allah ka shirya su ka aza su da hanya ka shirya maza ka shirya mata yi Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka taimaki almasira da jama'ata Allah ka kare maka kare masira Allah ka kare maka kare masira ka kara ma almasira lahiya da zaman lahiya da natsuwa da kwanciyar hankali da ibada kada a kalasi Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka kare maka kare gidajen ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare makarantun ne da masallatayenmu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu inda duk muka yi ta Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka ba mu aljanna firdausi Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da su da kakanni da yanne da ƙannai da iya da iyali da zuriya mu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar